shugabannin apc din waɗanda sun fito ne daga mazaɓar da shi kakakin majalisar wakilai yakubu dogara ke wakilta sun gabatar da korafin nasu ne a rubuce mai ɗauke da sanya hannun jagororin su guda goma sha takwas suka mika ga hannun muƙaddashin shugaban jam'iyyar apc din na jihar bauchi muhammad hassan domin kaiwa shugabannin uwar jam'iyyar na ƙasa na kuma tattauna da shi game da abin da takardar ta kunsa. sunana muhammad a hassan muƙaddashin shugaban jami'ar apc na jihar bauchi sun yi tattaki sun zo mu kuma suka kawo mana koken abin da mu ma ya dame mu dama da muka ji shine maganar suka taho a kanta na cewa ɗaya daga cikin 'ya'yanmu a wannan jiha kuma mutum na hudu a harkar eh, mulki a ƙasar nan wato honorable right honorable yakubu dogara spika na kakakin majalisar eh, tarayya ta ƙasa cewa akan maganar da aka yi na maganar tsige shugaban kasa da wasu majalisa suke barazana wato join a wannan majalisa tagwayensu guda biyu na haɗaka na dattawa da na wakilai wadda aka yi so wannan shine abin da ya taho da su su wai na gane hukumomi na tafawa balewa bagoro da das me suke bukata da a yi ne akan wannan koke nasu a takaice sun ce suna jawa ɗannan namu kunne akan cewa ya cire hannunsa daga duk abin da ya shafi takun saka tsakanin majalisa da fada shugaban kasa sannan suka kara da cewa idan kuma ya kiya cire hannunsa daga wannan harkar to su kuma suna da matakan da za su dauka sai dai kuma wasu hadiman kakakin majalisar wakilan honorable yakubu dogara sun gana da manema labarai. Eh, ni ne Dr. Audu Gani Bogoro. A dangantakan Yakubu dogara da shugaban kasa tun farkon fari a lokacin da za a yi zaɓe na primary shine agent din Buhari a Lagos da aka yi zaɓe. Kuma ina ji akwai lokacin da Buhari bai da lafiya dogara yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tsayin daka su tabbatar cewa ba a jijjiga kujerarsa ba kuma a lokacin da yake kamfen ma coci coci yake shiga yana cewa duk wanda ba zai zaye buhari ba kar ya zabe shi saboda haka tsakanin dogara da buhari kamar juma ne da eh, juma ne da yan juma da yan juma na honorable Ilyasu Ibrahim Zol ni mai tallafawa babban mai tallafawa kakakin majalisa ne akan abin da ya shafi majalisun jihohi da kuma kananan hukumomi to gaskiya irin waɗannan maganganu da suke faruwa eh, soki burutsu ne wanda yake duka ba su da tushe saboda ni na san right honorable yakubu dogara ba yadda za a yi a haɗa kai da shi saboda a ci zarafin shugaban ƙasa wannan ɓatanci ne ba wani abu ba shin kun gaya wa yakubu dogara ga abubuwan da suke faruwa a sanadiyar ganinsa da aka yi a wajen wannan taro wanda yake daga baya fito fili cewar shiri ne na neman tsige shugaban kasa to wato abin da yake faruwa a cikin wannan abin shine shugaban wannan majalisa din nan ba yadda za a yi a ce shugaban majalisa ya je wurin ko in yana so ya kare muradun eh, shugaban kasa ba yadda zai yi daga waje dole ya kasance a wannan waje ta wannan wuri ne zai iya amfani da wannan dama da yake da shi na shugaban majalisa kuma ya kare muradun shugaban kasa so ya shiga ne da niyyan cewa lallai abubuwan da ake shirin nan fa ba zai yiwu ya taba shi shugaban kasa ba. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.